Shugaba a matsayinku na masu kare hakkin bil'adam, ta yaya wannan dokar take kare ku? Wannan dokar da farko tana tabbatar da tafiyar da aikinmu, saboda a yau bamu da shakku a waɗansu muhawarori ko kuma waɗansu ja-in-ja da ke saka matsaloli a game da waɗansu dokoki. Wannan doka ta zo ta ƙarfafa muna gwiwa. Wannan dokar tana kare mu, amma duka da haka muna da matsalar fahimtar waɗansu muhimman abubuwa na wannan dokar. Su ayar doka mai namba goma sha biyar, goma sha shida, ishirin da ɗaya, ishirin da hudu. waɗanda kamar mayar da agogo baya ne amma daga ayar doka mai namba huɗu zuwa goma uku ana bayyana mana alfanu sai dai ayar doka ta goma sha tana cewa idan mai kare haƙƙi idan ya ci karo da 'yancin ƙasa wani abu ne da ke da sarƙaƙiya sai alƙali gwamnati ne yake iya yanke hukunci a kai mu abin da muka so a ce alƙali mai shigar da ƙara shine yake da wuƙa da nama ba mu da wata matsala da mai shigar da ƙara amma dai mun ce ya kamata alkali ne yake ɗaukar hukunci na 'yancin tushe wani irin sakamako ne wannan dokar take tattare da shi sakamakon da muka gani akan wannan doka shine a waɗansu lokata akwai matakan da ake kawo wa basu da haske gaskiya ne akwai doka amma idan ba a yi hankali ba za mu kasance kullum tare da alkali koyaushe saboda babu gamsassun bayanai. Idan batun 'yanci ne na ƙasa gwamnati ya kamata ta yi bayani dalla-dalla. Gaskiya dai bayanan da ba a yi ba suna iya samu cikin Wani irin amfani ne wannan dokar ke kawo ma ƙasa kamar ƙasar mu ta Nijar? Amfanin wannan dokar dai ne Nijar tana ta kwato abin da ta rasa. A yau Nijar tana shiga cikin tsari na ƙasa da ƙasa akan batun 'yancin ɗan adam da 'yanci na tushe. Abin yabawa ne amma sai dai ya kamata a sake yake duba waɗansu abubuwa a waɗansu ɓangarori duka da yake ba ma iya yin komai idan batun ƙasa ne da yake wani lokaci idan aka gamu a talabijin muna magana sai wasu su yi tsammanin za mu yi kace-kace ne da Nijar a bisa abin da ƙasa da gwamnati take yi a halin yanzu bisa batun 'yanci na tushe.